jama'ar musulmi masu kallo da saurari assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi alhamdulillah idan aka ce ɗabi'un annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam kamar yadda wancan uh, maudu'i aka faro shi maudu'i ne mai faɗi watan ya kunshi abubuwa ne masu yawan gaske kwarai da gaske domin in an ce ai bani akan ɗabi'un annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam kamar an ce ai magana ne akan alkur'ani gaba daya wannan shine zancen sayyidatuna aisha radiyallahu tabaraka wa ta'ala anha da aka tambaye ta akan halaye da ɗabi'un annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam ta ce kana khuluquhu alquran ɗabi'un annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam shine alqur'ani ma'ana an ce ai magana kan ɗabi'un manzo Allah kamar an ce ai magana ne akan alqur'ani gaba ki don haka ga abin da ya gabata na darasin da ya gabata mun yi magana akan a takaice abin da ya shafi haƙuri da yafiya na ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda sifa ce wadda take mai nauyi mai girma kuma kwarai da gaske don haka insha Allah ɗorawa ce akan waɗannan ɗabi'u akan misali ba wanda zai iya kewayewa da bayani akan halaye da ɗabi'u annabi sallallahu alaihi wasallam kuma matashiya akan wannan ɗabi'u su ne za su gyara al'umma su ɗabi'un annabi sallallahu alaihi su za su gyara al'umma domin duk wanda ya koyi da halayen annabi sallallahu ta'ala ya shirya haka alqur'ani ya ce wa in ta tahtadu idan kuka yi da'a ga manzo to manzo Allah yana cewa mu yi gaskiya mm-hmm. mu yi amana mm-hmm. mu zan masu kunya mm-hmm. mu zan masu haƙuri to idan muka yi ɗa'a a cikin wannan alqur'ani ya ce tahtadu kun shirya sannan kuma alqur'ani ya sake ce mana laqad kana lakum في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا kuna da kyakkyawan koyi a cikin ɗabi'un annabi sallallahu ta'ala sallam da halayensa ga duk wanda ke ƙaunar rahamar ubangiji gobe kiyama to yayi koyi da ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam kaga yanzu babu abin da muke da bukata akan mu san shi mu kwaikwaya mu ɗabbaƙa domin mu ci ribar rayuwa duniya da lafiya kamar ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai adalci akwai adalci mm. adalci ma'ana abin da ake ce ma adalci a gurguje ɗora abu komai a mahallinsa shi ake cewa adalci mm. ajiye komai a kan mahallinsa wanda kishiyarsa kuma sai zama zalunci ajiye abu ba mahallinsa ba mm. shine zalunci to adalci kuma ajiye abu a mahallinsa manzo Allah sallallahu ta'ala wasallam ya fi kowa adalci ya fi kowa adalci manzo Allah sallallahu ta'ala wasallam yana daga shawahid dalilai misalai na adalcin adalcinsa alaihi salatu wassalam shine wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya dora haƙƙinsa sama da haƙƙin kowa shine Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda mafi cancantan muminai su so fiye da kansu mutum ya so manzan Allah fiye da kansa ya so manzan Allah fiye da iyayensa fiye da komai fiye da ƴaƴansa fiye da matansa kaga haƙƙinsa kenan yana sama da haƙƙin kowa amma tare da haka alaihi salatu wassalam saboda nuna adalcinsa alaihi salatu wassalam da rashin lafiya na wafati ya kama al'ada annabi sallallahu alaihi wasallam yana zagayawa ɗakin ummahatul mu'minin iyayen mu'minai matansa yau yana ɗakin wance radiyallahu ta'ala anha gobe yana ɗakin wance radiyallahu ta'ala anha haka yake mm. amma da rashin lafiya ta yi nauyi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamba ya iya haka nan mm. to saboda adalci sai ya tara ya a tara iyalinsa gabaki ɗaya mm. ya roƙe su akan yayi jinya ɗakin ummul mu'minin Aisha wannan abin da yake karantarwa tsananin adalcin manzon Allah ai manzon Allah ko bai shawarce su ba mm. ko bai sanar da su ba duk inda ya zaɓa ya yi jinya har a wajen Allah haka abin yake daidai ne ba kuskure mm. ko kaɗai in a sauran kofar gida ba manzon Allah ya zabi yi jinya a can mm. har a wajen Allah ba komai amma domin Allah ya sa karantar da adalci sai yake neman ya yi jinya a ɗakin tuna Aisha radiyallahu tabaraka wa ta'ala anha a wajen yaƙi wata rana akwai sahabinsa ana ce da shi sawad sai Allah sallallahu domin komanda ne ƙwararre a fagen daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi ke shirya rundunar yaƙi da ya zo yana saisaita yaƙi runduna sojoji haka sai ya ga sawad ya dan shigo haka bai ya fita layi sai manzo Allah ya sa wata sanda haka sai dan zunguri cikin shi ya ce ya koma ya ɗan koma baya haka ya shigo wannan zungurar da ya ma cikinsa sai ya dafe cikinsa ya ce auji a ya rasulallah mhm. ya rasulallah ka ji min ka ji min manzo Allah sallallahu alaihi saboda adalcinsa sai ya ce ko za ka rama ne ya bujiran masa da ya rama da ya ce zan rama ya rasulallah hmm. hankalin sahabbai ya tashi ɗaya daga cikinsu wani manzo Allah ya zunguri cikinsa ya ce sai ya rama hmm. ina za su sa kansu manzo Allah ya ce ai ko sai ya rama ya bashi sandar ya ce an shikara ma sawad abinda na yi maka sai sawad ya ce ya rasulullahi lokacin da ka zunguri cikina ni buɗe cikina yake don haka sai maza Allah ce to kana nufi in kwara cikina kenan ya ce haka za a yi saboda adalcin manzan Allah sallallahu ta'ala sallam ya kwara cikinsa domin sawad ya rama yana kware cikinsa sai sawadi ya sumbanci cikin manzan Allah sallallahu alaihi ba yana nufin ramuwan bane <laughs> manzan Allah ya ce sawadi ya kai haka ya ce tuwa rasulullahi da ban yi haka ba na samu haka ya ce yaƙi watan abu ne wanda yake a iya koma gida kuma a iya shahada mm. abin da nake so in je wa Allah da shi ina yi shahada al'amari na na ƙarshe a duniya jiki ya taɓa jikin manzan Allah ko da zan je in samu Allah baraka wata ta'ala mm. in haɗu da Allah jikina ya taɓa jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka aka yi sawadi yana wannan ya shiga fagen daga mm. shikenan sai ya shahada wannan yana karantar da adalci na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sannan amana yana daga cikin ɗabi'u waɗanda ake so mu yi riko mu yi koyi da su al'umma ta gyaru duka matsalolin da muke fama da su a yanzu a society mu a ina ko ina ma ya mu kyautatu shine amana amana watan annabi sallallahu ta'ala ya kai matuƙa wajen amana mm. kuma wannan halinsa ne fa tun kafin aiko shi mm. haka kamar yadda muka yi shimfiɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu waɗannan ɗabi'u ɗani uku Allah ya halicce shi akan waɗannan ɗabi'u sannan ya samu tarbiyya ilahiyya ma'ana Allah ya tarbiyyantar da shi sannan kuma ɗani na uku sai ya samu tarbiyya ta wahayi mm. to tun kafin tarbiyyar wahayi haka manzo Allah ya da amana duk a makka gaba ɗaya ba mai amanar manzan Allah wannan har makiya sun tabbatar da haka cewa manzan Allah sallallahu ya fi kowa amana makiya waɗanda suke ƙiyayya da gaba da annabi sallallahu ta'ala sallam amma manzan Allah shine bankin su mm. shine ma'ajiyar su mm. ba su yadda da shi ba ba mm. amma ba kuma shine ma'ajiyar su ba su yi imani da shi ba <laughs> haka manzan Allah sallallahu ya rayu har Allah ya aiko shi Basu su daina ɗaukar sa muhammadul amin haka suke ce shi muhammadul amin muhammadul amin amintacce wanda in aka ba shi amana sunanta ba gara ba gunda sai dai yadda ka ba din nan haka za a kakkaɓe a miƙa maka ko zaren da aka ɗaura jakar ba a sake a musanya mai ɗaurin bakin jakar ba saboda amana. da zai yi hijira sai daren da zai hijira ya kira sayyidina ali yake ce da shi kaga waɗannan duk amanonin mutanen makka ne kuma yau sun yi niyyar za su shigo su kashe ni amma Allah tabaraka wata ya min izini in yi hijira saboda haka kaga kunshin can na wane ne hannunka da nashi kaga wancan na wance ne hannunka da nata uban da bai yarda da ɗansa ba in ya ba bashi amana zai ci manzo Allah ke kawo ajiya dan bai yadda da babansa ba in ya bashi amana zai ci ko ya bashi ajiya zai ci manzo Allah yake kawo amana haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama shine banki ma'ajiyar mutanen Makka gaba ɗai sunansa Muhammadul Amin kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam misali na ƙarshe ko allura da yadda ya wuce da ita ma madina daga cikin amanonin da mutanen Makka suka bashi yau akwai abin da muke da bukata da shi a irin wannan rayuwa tamu kamar wannan amana annabi sallallahu ta'ala sallam a cikin komai halayensa amin ne bai faɗa sai gaskiya don haka ya fi kowa gaskiyar zance kuma har kafirai fa waɗanda ba su yarda da shi ba amma dole ta sa sun tabbatar da haka kamar da ya inganta a sahihul bukhari annabi sallallahu ta'ala sallam a kitabul iman kitabul iman imam bukhari ya kawo shi hadisi ne dogo a cikin hadisin herakla azimin rum sarkin rum yake tambayi abu Sufiyar. kafin ya musulunta mm. yake cewa wani ya bayyana a ƙasar ku watan zan ma interview ina so ka bani amsa akan tambayoyin da zan maka mm. yana mai interview kamar dan jarida shine sarkin watan rum mm. to daga cikin tambayoyin da ya masa sai ce hal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula maqal ina tambayar ka kafin ya faɗi Allah ya aiko shi hmm. kun taɓa tuhumar sadakar ƙarya kwaso ɗaya hmm. amsar da abu su na ya bayar hmm. sai ce la ba mu taɓa tuhumar sadakar ƙarya ba to duk da ya gama amsoshin da ya ba herakla na tambayar shi na ba da amsa da ya zo kowace amsa sai da ya mata comment a kanta to da ya zo kan wannan ma'ana ta aliƙin da ya yi sai ya ce to tsokacin da yake nan akan wannan amsa cewa bai taɓa ba a taɓa tumusa da ƙarya ba mm. sai ce ni kam na sani laqad kuntu a'rifu annahu lam yakun li yadhara al-kadhiba 'ala an-nasi wa yakdhiba 'ala Allah mm. ai kau darasin da ke cikin wannan magana mm. amsar da ka bayar bai yiwuwa tun da yake bai taɓa mutane ƙarya ba ya dawo daga bayan shekara arba'in yawa Allah ƙarya <laughs> don haka lallai gaskiya yake Allah ya aiko shi